الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته muna dai cikin karatun irshadu saliki littafin da aka yi sani ana kiran shi askari jiya mun soma inda muka yi bayanin abubuwa daban-daban to yau kuma ba mun gama bayanin ruwayewai da ake amfani da su da wasu abubuwa masu tsarki da wasu marasa tsarki yau za mu yi wankan tsarki mu hada cikin alwallah faslun turudul wulu wudu wato marilla alwala gasulul washi wankewa fuska min manabiti sha'rin ra'asil motar. daga matsirantar gashin kai wadda an ka saba da ita wanda galibin mutane haka matsirantar gashin kansu take banda asla'u banda a ganmu. asla'u shine wanda gashi ne mai tanko ko ya eh, kila tsakakkai ko ya kusan kusanto shi ya bai kawo ba shine mai sanko kuma a ganmu shine wanda gashinsa tun da gira da ya ɗauka ya ce har ga dokin waya to banda irin su kamar dai na mahi yawan mutane wanda daga irin nawa irin naku haka shi ke ce ma eh, sharu ra'asi al-mutar Ah, daga nan ila akhir zakani har zuwa karshen haba awin lihiyati ko kuma karshen gemi in akwai gemi kamar gemi wanda yake mai kabri to karshensa shine iyaka fuska wani al'uzun ila al'uzun sannan daga kunne zuwa kunne wato daga wannan kunne zuwa wannan kunne shine fadin fuska wa galbi yadaini da wankewar hannuwa ma'al mirfaqaini tare da gurin hannuwa wa masu jami'in ra'ad ba shi nan kusa da kai ah, da shafar dukkan kai mubasharatan jiki da jiki wato idan kan za a shafa ba wani kyalle da abisa kan ko rawani ko wani abu a'a kan shi za ka shafa gashin kan shi ne ma'anar mubasharatan wa gazin rijilaini ma'al ne sannan da wankewar kamahuwa tare da idon sawu wa fi takhlil al-asabi khilafun To a cewa ya su, shi farilla ne ko ba farilla ba khilafin sabanin malamai Ya ko hannuwa wal muwalatu sannan da gaggauta alwala mutum ya yi ta cikin lokaci wato shine abin nan shine ake ce mafauru fauru nan fauru ba ka yi fatal-fatal haka da a'a abinda ake ce mafauru fauru kana gama wanke wannan gaba ka shiga wannan kana gama wannan ka shiga wannan kana gama wannan ka shiga wannan ba tare da dakatawa ba tsakanin wata gaba da wata gaba shi ake ce ma mu'alat ko kuma shi ake ce ma sauru ma'addikiri wal kudura idan mutum ya tuna kuma yana da iko na ya gaugawa Dan da inda mutum ya manta ko kuruwa sun ka kare yadda iya duk wanda zai cika sa ka ga nan babu ikon mu'alati. abin da siyani to idan mantuwa ne ya sa taurisin ya yanke ya ni mutulakan zai yi gini akan aikin da ya gabata mutulakan zamani ya yi tsawo ko bai yi tsawo ba wani ajizi in ko kasawa ce kama yana cikin alwala ɗin ruwa sun ka ƙare ko kuma yana cikin alwala wani kamar irin minjiliya da nan da ke kama abin nan wanda ake ce makawa kaza sai hannu ne ya kangare ko abu da ya same shi wanda ya kasa ya alwala a ɗan lokaci ya ɗan ɗauku to yana yin gini malam ya tun inda rarrabewa ɗin wato zamani bai tsawon tsakanin dakatawa da komowa ba eh? wannan ba jinkiri ba ne wani ya tu sharɓu ya sharaɗi ce ga wato ga alwala. kusan kamar na muku bayani da eh, jiya fara karatun mu da muku malikiya na gabas akwai ɗan bambancin ka fahimta tsakanin su da malikiya na yamma da ka in kana karanta malikiya na yamma kamar ashmawi da agari da risala da hijiya duk za ka ji abin nan karatun na ta yi a kusan iri guda kun ga anan niyya sai ce sharaɗi ce sharaɗi ce ita niyya eh, wato kenan ba ta cikin tsarin farilla tana cikin sharuɗa wa bi daharatul hadasi Eh a tsarkin hadasi ne ya nuyi rab al hadasi wato zai yi niyyar ɗaukaki hadasi a rusta ba hata na yamna ko kuma niyya halatta abin da hadasi ya hana inda ghaflil washi nan wanke huska wakila inda al masmada an ka ce a'a wurin da za a kurkura nan ne za a yi niyya wata damatu ha shartun kuma dawwamar da niyya mutum ya rike niyya ga zuciya ta yana alwala har ya kare cewa ya san alwala yake yi wannan sharadi ne ila akiri har zuwa karshen alwala wala ya su ha amma tokewar niyya dan zaucewar niyya kana cikin alwala sai tunaninka ya tafi wani wuri da haka na wanke-wanke amma zuciyarka ta yi kasuwa ko ta yi can wajen wani sha'ani da kake yi to wannan baya cutarwa ba komi malam ya kasu muddin dai ba mutum ya yi niyyar rabta a kakkaɓewar niyyar ba ko in ka yi niyyar ba alwala kake ba a zuciyarka to wannan alwallar ta ɓaci amma banda in ka gama in ka gama ko ka yi niyyar cewa ba ka da alwala tana nan salatu wa saumun rabduha muftirun laha do in summa hajjin mukammala da sallah da azumi wato salatun wa saumi rabdu ha kakkaɓe niyyar su cewa kai ba su bane ya bata su ka yi sallah sai ka kudurta ba kai sallah ba ta ɓaci kana azumi sai ka kudurta ba ka azumi ya ɓaci khilafu in, amma banda alwala sun mahajjin banda hajji mukammala wanda an ka riga an ka gama in ka riga ka yi alwala ko ka kudurta a ka cewa ba ka da alwala tana in ka yi hajji ka dawo ko ka kudurta cewa kai ba hajji ka yi ba ko ku kai ba ba alhaji ba ne hajjin kana amma ban da sallah ban da azumi wajen ku haka cuɗan yawa farilla ne da suri cikin abin da ake wankewa kana tsohura au kubura abin wanke wannan ya zan karami ne ko babba ne walgar marratan kuma wankewa sau ɗaya yuskidul farba ya kada barilla idza aw aba in dai wankin ya gani wato duk abin da za a wanke in ka wanke guda ya gani to ka sauke ka sauke barilla na biyu da na uku da za ka yi duka mustahabi eh, amma idan bai gane ba da na biyu da na uku duka ana nan cikin farilla amma ana bukatar ka kara na hudu don dole sai ya gani in bai gane ba alwallar ba ta yi ba Wasu rusunan sunnoni alwala gaslu ne daini wanke hannuwa qabla idkhalihi ma gabanin saka su fil ina'i a cikin kwayi alwala malam malam ya kun ma azal, muddin dai kazanta ba ta kasance ga hannuwan ba da in kazanta ta kasance ga su kan fa wanke wankewa ta zama dole ta zama wajibi walmata mazatu kurkurawa baki sunna ne walittin shaku shakawar ruwa sunna ne wa yastin sannan ya tace ruwa bishi malihi da hagunsa ya ijuzihi ya yi wato da kwalho ruwa na kurkura baki da kwalho ruwa na shakawa dukansu sun isa bugar fatin da kwalho ruwa guda in ka ɗebo guda ya zan kana iyawa ka kurkura ka shaka da su yayi ya ibradu kullum bugar fatin abdal amma ka kaɗaita kowace da kwalho ruwanta na daban shi ya fi. kamar yadda kuma shidda sun yi ka ɗebo ruwa guda ka yi kurkura uku ka ɗebo ruwa guda ka shaƙa su uku ya yi ka ɗebo ruwa guda ka yi kurkura uku ka shaƙawa uku ka ɗebo ruwa su uku ka kurkura su uku ka ɗebo ruwa su uku ka shaƙa su uku ya yi ka ɗebo ruwa guda ka yi su uku ka ɗebo guda ka yi su uku eh. wa masul uzunaini haka shafa kunnuwa shi ma sunna ne jima'in jadidin da ruwa sabbi wato sabbin ruwa ba wanda ka shahi kai da su ba zahiran wa batinan wato bayan kunnuwan da cikinsu watar ba haka nan jerantawa jerantawa shine aiki da wacce aya يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين to wannan jeran ta kamar da Allah ya fara ambata fuska sannan hannuwa sannan kai sannan kawa to biyo ta haka nan shi ake ce ma tartibu muwalati ko shine daga da ka gama wannan ka kama wannan da ka gama wannan ka kama wannan shi ya muwalati ya bambancin fauru da tartibi to wannan tartibi sunna ne alal mashhuri iza gabance mashhuri faman nakasa wanda ya sunkuya a ada sai ya sake ma nakasa hu abin da ya sunkuyar idan sai ka zo ka fara shafa kai baka wanke hannuwa ba baka wanke huska ba sai ka gama shafa kai zai ka dawo ka wanke huska ka wanke hannuwa sannan ka shahi kai sannan ka wuce gaba eh walbada'u haka farawa bi muqaddamin ra'asi da magabacin kai wajen shafa, ka fara da nan ka ta'i war rabbi ilaihi da dawowa zuwa ga magabacin kai shi ma kowannen su sunna ne wa fada'ilu musaba alwala at-tasmiyatu in bismillah siwaku dai asawaki wa bil arakil akhbari abdalu kai shi da icce danye shi yafi domin ya yi da dattin haƙora da gairar sa'imi amma ga wanda baya azumi shi mai azumi ya yi da bushashe fi adami inda ya zan babu iccen din ba danyen babu sashen, ya sa ku bi asibirhi da sai ya asawaki da ya shi wa takrarul magsuli ne, haka maimaitawa abinda ake wankewa sau biyu shi ma mustahabbi ne amma ba da sukutul farko, bayan farilla ta wato bayan an san yadda farilla wanki na biyu da na uku musahabi ne lalmaki amma ban da shafa ita guda aka za a maimaita ta don haka yake masuli wa man nafiya farzan wanda ya manta farilla a tabihi wa bis salati ya zo da wannan farilla da ya manta kuma ya sake sallah sai har ya riga ya yi sallah ne au sunnatan ko kuwa sunnata idan sunna ce fa'alaha sai shi aikata ta lima ya sa ko da ta yustaqbalu ga abin da an ka fuskanta nan game na sallolin da za a yi idan ka yi sallah azhur ka yi azhar alwalar da kai sai ka ba kurkurawa ko sha ruwa ko sha kunne to in ka yi sallah ka gama sai ka sha wa kunnen ko ka kurkure bakin ko ka sha ruwan don sallar la'asar eh don shine ta yustaqbal to faslun fasali yanqudu al kharij al mu'tad min as-sabilaini alkariju abin da ke hitowa almu'tad wanda an ka saba da ita ta yi min ne ga hanyoyin nan biyu azzakari da dubura ko farjin mace da duburarta yanku da guya wadda da alwanda duk abin da ya hito daga ɗayan hanyoyin nan biyu kuma hita ta al'ada to ya ɓata alwanda kuma ya zan ya hito ala wajen sihati ala wajen al'adati ko bisa ga huskar da an ka saba hitowa ta yadda an ka saba ya hito lan nadir amma banda nadiri banda abin da ba a saba da hitowar shi bane ya hito shi an nadiri wato abin da kaɗan ne ne a same shi wasalaf banda kuma tasalsuli kamar mai ciwon fitsari idan ya yi alwala fitsarin na nan na tsiyaya sai ya ce ya kabarta sallah alwallar shi bata walwale ba har ya gama sallah sai dai an ce an so gare ya sake sallah ya sake alwala ko wace sallah wata gari wal kharij min ma haka nan abin da ya to daga wani waɗannan kohobin biyu shi ma bai bata alwala ba amma an wa mutum operation idan dai Al-zakari ne da dubura tana buɗe to sai an kasa wani abu can ko ko kashi na ya tako sai tsari na hita da wannan wanda ya fi can bai bata alwala ba Sun wanga waɗanda ɓoye na nan buɗe da wanda ya fi can bai bata alwala ba amma in sun toshe duka to wannan to din da an kasa shine abin nan nashi shi ne dubura shi in tiyo ka shi ne shi a dubura shi in tiyo din tsari ne shi ne zakarinsa eh, saboda haka nan za a lura da in ya gama alwala zuwa ya kare sallah abin da ya to bayan gama sallah ya bata alwala eh in ya zan shi in ko bai hitowa sai lokaci lokaci to ana lura da koda cikin sallah ya fito eh, in ya zan koyaushe na toshe wa salasul mazi tasalsulin mazi da dulil usbati saboda tsawon gwabranci kal muhtadi wannan kamar muhtadi mutum ne ya kyamre kuma yana ci yana koshi kullum to sai zan koyo shi mabiyi na hito mai da duk buɗe ido ya gama ta zai mabiyi ya hito to da duk mabiyi ya hito alwala ta ta ɓaci tun da ya ganganci an mai ba hmm. masu zakari haka shafan zakari ya ɓata alwala bi baɗin kaffe da cikin tajin hannu wal asabi'i da cikin tahin ya tsula duburi amma ban da shawar dubura shi shawar dubura bai bata alwala ba a malikiya fa bi masil marati farjaha khilafun to inda mace ta shayi farjin ta fa alwallata ta ɓaci ko bata ɓaci ba khilafin sabanin malamai abin da ya kawo wannan saɓani saboda mata suna sun tara wato ba iri ɗaya bane akwai mace kharija akwai dakila akwai mutawassida mace kharija ala ayi hali in ta shayi farjin ta alwala ta baci ko ta yaya ko ta shafa sama da ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama ko ta sa hannun ta ciki ita kuma mutawassida ita in ta shafa daga sama ta yi ƙasa alwalar ta bata ɓaci ba amma in ta shaho da ƙasa ta yi sama to alwalar ta ɓaci haka in sa hannun ta ciki amma dakila biyar da ta shahi farjinta in dai shafa ta yi alwalar ta bata ɓaci ba sai in ta sa hannun ta ciki walamsun nisa'i haka shafan mata lillazzati don jin daɗi shi ma ya ɓata alwala walau maharaman ko da zu maharama ce eh, ko da kan mutum ya shahi uwa ta da niyyar shawa ko ya te ko kanwa te ko ya te ko gungo te ko inna te duk waɗannan da akwai kazamai ai hmm. ko da irin ta ce eh, ausin ne ko da hakorin ta ya shafa aunin wara iha idan haka ne ko bayan labule wato bayan tuwanta duka zani ya shafa la yamna'u halal zata wanda bai hana ta ji daɗi irin sha kamar ɗan lailayin zani irin totur ɗin nan ko walau zuburan ko da aka yi mata ya shafa ausin nan ko da ga haurin ta ya shafa au sha'aran ko da gashin ta ya taba Allah musu wal malmusu sawa da mai shafa da wanda aka shafa duk ɗai ta yi alwala ka yi alwala ka shahirta da niyyar jin daɗi ita ma ta yarda an ka taba ta da niyyar jin daɗi ko ma ba niyya ta ji daɗin to duk alwallar ta ɓaci an yi ɓarin kasku wazawalul asali haka nan gushewar hankali bi jununin da hauka shi ma ya ɓata alwalla au jama'in ko suma au sukurin ko maye au naumin ko bacci mustaqalin mai nauyi wala bi salati ko da mutum na cikin sallah ne au jalisan ghaira mustanibin ko ku yana zamne istiqlalan bai jingina da wani abu ba in dai ya yayi nauyi alwala ta baci wal mashhuru zance mashhuri annar riddata mufida cewa ridda ta bata alwala shi an mashurin zance wa shakku bil hadathi haka nan shakka game da hadafi ba da ta yakuni taharati bayan sakankancewa da tsarki mujibun shi ma mai wajabta alwala ne mutum ya san ya yi alwala sai ya yi shakka ya yi hadafi ko bai ba alwala shi ta ɓaci wal hadasu shi kuma hadafi yamna'u ya hana fi'ila aikata kulla ma yutarad lahu duk abin da an kai sharɗin ta yin tsarki a yi shi to hadafi ya hana a yi shi wa hamlul ya hana ɗaukar qur'ani walau bi ha'ilin ko da da shamaki ne kama a ɗora kan wani abu ka tallaba kasa da shi kamar tire eh, ko filo au illaqatin ko da rataya ne kamar gama ka sa sanda ka daga da ice haka to an hana la baina la baina amtiatin amma banda tsakanin wasu tarkace kusi da hamlu a wadda aka yi niyyar ɗaukar waɗannan kayan dole hu ba shi ƙur'anin ba kama akwati ne da kaya ciki amma akwai ƙur'ani to wannan ko ku ana azama don akwati ne ya ɗauka ba ba ƙur'ani ba hmm. al ghusl wanka yujibu khurujul mani fitar mani ya wajabta wanka alal adati idan ya hito hita ta al'ada eh, banda inda ya hito hita ba ta al'ada ba me ke sa mani ya hita shawa da dadi ko to dai an kalabta ma mutum bulala sai mani ya hito to ba wanka ko ya taka wuta sai mani ba wanka ko ya kirgita sai ji tsoro sai mani ya hito ba wanka ba wannan duk nadar shi ne an ka ce alawaje da adadi walaubin na ko da cikin bacci ne mutum ya yi mawarki mani ya hito wanka ya waje ba wa ila bil hashafati haka nan fakar da hashfa shine kan azzakari kadariha ko kuma gwargwadon tsawon azzakarin ga wanda yake da yankakken azzakari fi farji a farji wa in kana gaira baligin lam yalzamha idan ya zan shi wanda ya take ta ba baligi bane bai balaga ba to wanka bai dizince ta ba ita macen wadda aka taka ko da baliga ce ita illa an tunzila sai dai in ita ta yi mani to wanka na ya kama ta aw ya kuna murahikan ko ko ya zan murahiki yana kusa da balaga yana yiwa balaga ta kama saboda haka sai ke wanka tiyada da hal yumar bihi tamrinan kaulani to yalla shi yaron wanda yake murahiki ya take ta to a umarce shi da shi wanka don horar da shi ko ba umarce shi ba tunda bai balaga ba Zan zantuka biyu walau azala da mutum ya yi taki ya yi take take mace azumi aw wadi'a ko take ta bainal fakhirain tsakanin cinyoyi ba kalma'u sai ruwan mani ya gudana ila farjiha zuwa ga farjin ta fa anzalat sai ta yi mani a wilta zat ko ta ji daɗi lazima hawan kaya kamata ita mata wanke da'u udan alhaidi na nan da aka ce sai ta ji hmm. to sai idan mani ya fara a farjin nasa ba ji daɗi ba wanka eh. yanki da udamil haidi haka yankewa jinin haida wani fasi da jinin haihuwa shi ma ya wajabta wanka wa khurujul waladi da ita da haihu babu jini sai haihuwar mage a zancen wani babu jini da haihuwarta haka take yi kamar kaza ta yi kwai ba jini to in ɗan ya hito za ta yi wanka واختلفوا في غزلها إن ولدت بلا دم ذاك الذي قد حملت to me yasa malamai sun yi khilafa a kan wannan me yasa za ta yi wanka tun da ba jini sai malamai suka ce ai ɗan nan da ya hito da cikin jamani saboda haka za ta yi wanka an gane ko asalin khilafa ke tun da ta an ce damin nifasi to nan ba nifasi ne, to ne za wanka za ka ce ai dan nan da ya hito a cikin da yanzu maniyi ne saboda haka yasa wasu ka ce a maniyi ne amma ai ya zan mutum ya tashi da maniyi ya zan mutum kuma mumini fitaratul lahi lati fadaran nasu alaiha saboda haka almuminu la yanzu su hayyan wala mai ta dan haka ba za ta yi wanka ba khilafin an gane ku to in za ta yi wanka niyyar wankan haihuwa za ta yi jinin haihuwa shi ne yace walau lam tara dama ko da bata ga jini ba wa islamul kafiri haka nan musulunta kafiri ya wajabta wanka wai bihi kuma wankan ya isan mai inda ta kadi lokacin da ya niyya zai musulunta qabla talabtu bihi gabani ya kalma shahada wato kafiri na iya yin wanka a gida ya taho masallaci ya musulunta ya yi alwala ya yi sallah bayan ya yi kalmar shahada ba sai ya sake wani wanka ba inda ya yi wanka da niyyar zai musulunta ya yi niyyar wankan janaba ya yi wanka da niyyar ya musulunta zai taho ya karbi kalmar shahada to wannan wankan ya isan mai tun bai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba ne ma'ana yani bihi rab al janabati kuma in zai yi wanka zai yi niyyar ɗaukake janaba ga jikinsa bayan adimal ma'a idan ya rasa ruwa lokacin nan ta yammama sai shi taimama yadda zai fara da galle ya dai ka wanke hannuwansa wal aza ina ku kenan mai wanka zai fara nan ko ya da ai an san kowa <laughs> eh, na ku na yan koyo ne <laughs> masu rubutu suka ga ya kamata wurin da ya kamata a za a kadan don irin ko wani malami ya rubuta wani littafi ya tsora Ni sai ɗana ya gani ya ce haɓa malam yanzu Da wannan littafi za ka wadance ya ce eh ba don ku ba don masu zuwa baya kakku ga minkun su ce mata mankama <laughs> da wasari su eh, gamin ku su ce mata man kama da ba na hau <laughs> to shi ne yabda zai fara da galle ne da wanke hannuwansa wal aza sannan da kazanta an badani daga jikinsa a yusannu ko <laughs> na fi kenan yusannu lahul marmaratu an sunanta kurkurewa baki wasu nan nuhuko sunnoninsa wannan nunu sunnoninsa almarmaratu kurkure baki walistin shaq da alwalla da shaƙa ruwa wal wudu da alwalla yanwi bihi sunnatul gusuli yana iya sunna wanka da wannan alwallan wa yukallilu ya tsakahin usula sha'ri ra'si asalin gashin kansa hatta ya ruya a hayya fadda gashin da ruwa waya umma sa'ira jasadi kuma ya gane sauran jikinsa da ruwa in baki ya lum'atun idan lum'a ta rage lamyi yi wankan shi bai yi ba wala yalzamul mar'ata ba shi zintan mace na qadu da walwale da fa'ira hakikunta dan a'a tu'arriku ko kuma ta ta'arruku tana ɗan yashe, hatta tuhu yahu hatta da shi da ruwa wa yajzu anil hadath al kuma wanka ya isan makaramin hadasi idan mutum ya tayi niyyar wanka ya wanke bakin cibinsa zuwa gwiwa sai kawai ya kwara ma jikinsa ruwa ya yi wanka ba tare da ya yi alwala ba in ya hito ya sa riga sai da asuba sai masallaci wankan janaba ya isa ma alwala ba sai an yi ta ba eh alwala mustahabbi shine ma'ana wa yajzu ya isa anil hadath al wa illam yanwihi ko da baka yi niyyar dauke shi ba tunda ka dauke babban ai dan karamin ya lake gare an tashi tare hmm. wa yajuzu ahalil khair lil hayr wa janabati hulun wahidun kuma wanka guda ya isa ma mace ga haira da janaba idan na kuma idan ta yi niyyar su kamar mace ce mijin ta take ta eh, ta tashi da asuba ta yi wanka sai ta sai jini gashi kuma yazo, zo sai ta bari dan ko ta yi wankan sannan bai yi ba sai ta bari sai ta samu tsarki in ta samu tsarki tana da janaba kuma ga haira ta ɗauki sai ta tattara duka ta wanka guda hmm, ya ta yi niyyar wankan guda ko guda ya zama na'ibin guda ko ta haɗe ta ce na yi niyyar wankan kaza da kaza wasu batul wajibi wa gairi hisawa da sifar wankan wajibi da sifar wankan sunna duk ɗaya ne yadda ake yin su duk iri ɗaya ne illa inda suka bambanta wajen niyya niyya za ka yi niyya wannan farilla ne wancan kuma sunna ne kamar yadda ake wankan janaba haka ake wankan haida haka ake wankan jini haihuwa haka ake wankan juma'a haka ake wankan idi haka ake wankan sallar ruwa da sauran salloli da ake duka hmm, duk ɗaya ne babu bambanci wai su su'ul wajibu kuma wankan wajibi ya isa an gairi daga waninsa wato wankan wajibi ya isan ma wankan sunna kamar mutum na da janaba sai ta yi wanka ran juma'a zai ce masallaci ya isa wankan janaba sai ya wuce masallaci hmm. ne ilaji aka ce amma idan ya yi niyyar wankan juma'a ya yi zama na janaba bai ba la yuzu wahidu minhu ba daya kuma da haka da janaba ta yi da juma'a duk ba wanda ya samu wanka idan koko baya daukar masaki wala hadda kuma babu iyaka li ma'i ga gurgudun ruwan da ake wanka da shi bal a'a da haka da hali sai dai gwargwadon halinka in jikinka mai sun ba da ci kuma kai ba kato ba sai ka ɗebi ruwa daidai kai idan kuma ka ta yi kayo aikin kura kuma ga kan hankace ce to ka ɗebi ruwan da yawa hmm. walil junubil akalu mai janaba ya samu ya ci abinci eh, wata kararul jima'i ya samu ya yi jima'i ya sake jima'i ya sake jima'i wannan ya samu ya jima'i ya yi bacci kabla gusu kabla gusu ne gabani ya yi wanka lakin sai dai habbu an so alwudu ya yi alwala lin naumi don shiga bacci ana so mutum ko da yana da janaba ya yi alwala ya kwanta ya yi bacci kahonin fara ita ce alwallar da ba ta sallah wala hu tilawatul ayati kuma ya samu ya karanta ayoyi kaɗan ga ayatul kursi don neman tsari ko don kama dalili ana cikin magana da kera ji na to ku da kuke wannan magana ba ku ji Allah ya ce kaza kaza kaza ba da faɗi a dan kafa dalili wa yamna'u al-hadathu al-akbaru hadati babba ya hana ma yamna'u al-azgaru abinda karamin hadati ya hana duk abinda rashin alwala ya hana janaba ta hana aishi eh. wa dukhul al-masjid kuma janaba ta hana shiga masallaci wa tilawatul qur'ani janaba ta hana karatun al-qur'ani illa an ta kafal ha'idin nisiyana sai dai in mai haida tana jin tsoron mantuwa to ta samu ta yi kira'a da ka kamar mace ce da ƙur'ani. to in haida ta zo ta yi kamar kwana goma kamin ta ɗauki, to tana jin tsoron in ta kwana goma ba ta karanta ƙur'ani ba tilawa ta ta zubi to wannan ta samu ta yi ta karatun ƙur'anin ta da abin da ka ba tare da ta dan mutu ba ta yi tilawa don kar ta manci ta wa man ra'a fi maniyan wanda ya ga maniyi a tufahinsa lam yazkurihi tilaman ko bai tuna ya taba yin mawalki ba in kasala sai shi wanka wa ada ya sake ma sallah abin da ya sallata fihi cikinsa ma baina na naumihi tsakanin baccinsa biyu cikin wannan lokaci wani yake da ganinsa da wannan mani kamar in mutum ya ga iri na yanzu bai kuma yi baccin rana ba sai ya sake asuba da azahar da la'asar da magaribar da ya yanzu su ne sallolin da ya yi daga farka ya shi bacci zuwa yanzu hmm. na eh. eh. to sai ta ba wata ta rike mata in babu wata kuma ta ɗauko shi ɗaukar larura zuwa gida ya a'a yana nihin tana ɗauke da cikakken sai haira ta zo a makaranta ko haka kake nihi eh juzu'i kamar juzu'in qur'ani tana iya rikewa ba duka ba mushaf cikakke ba ta rikewa amma jizgi tana iya rikewa faslin jarihu a kasar jasadihi mai raunin mahi yawan jikinsa wato mahi yawan jikinsa duk kuraje gare au a da dogi ko ko gaɓoɓin alwala kai duk suna da kuraje farduhu a taimu to shi ba maganan alwala rai ko wanka farilla ta taimama wala yuzi yi sahihi wal masu wanke lahiyayye da shafa ga mara lahiya bai isan mai zai filazil jirgin ya ce amma saɓanin rauni wanda yake mai sauki wanda yake kaɗan da yin nauyin sahu shi in ya zan raunin ba yawa zai yi shafa alal jaba'iri a kan aidin wato maganin da ake saka auduga a lallafa ma kurji shine jaba'ir wal asa'ibi da bandeji kyallin da ake sawa bayan an sa magani a ɗamri al multsarru ilaihima waɗanda ake da buƙatuwa zuwa gare su su maganin da bandeji ɗin wa in shaddahu ma mudikan ko da ya ɗaura su yana da hadafi kamar lokacin da aka ɗamri kyalle yana da janaba ko ku bai da alwala to in ya taho wajen wanka ko to wajen alwala ba sai ya wanke wannan irin ba inda an ka ɗamri sai ya sa hannu ne ga ruwa ya shafa sama shine ma'ana Har ta aw tajawazatil majruha ko ko ta ketare inda rauni yake wajen ɗamrin kamar abin nan kurji na nan haka amma da aka zo ɗaura aka zagayo hannun da babu kurjin to da inda kurjin yake da inda ba kurjin duk sai a yi shafa akan wannan ɗaurin, tunda kwancewa wahala ne addini yusuf shi ko addini sauki gare fa inna ba'ahuma idan ya cire su mutahiran ko mutadahiran yana da tsarki littadawi don sa wani magani ba da rafe shi gaugawa ila masu ma zuwa ga shahonsu ba da shabdi ma bayan ya sake daurawa idan ka kwance ka sa magani to wannan wurin ya zan lam'a na amri sai ka sake shafa ta biyu eh, waccan da kai ba ta yi ba sai ka sake shayi wani gina'i idan ko lokacin da ya kwance sai zan ya wadatu da mayarwa wurin ya warke ga salama ga isa masu ya wanke wurin ya yanke a koma wurin su yin saka ɗan idan ta faɗo bi salati yana cikin sallah ka sai shi kasa sallar wa fa'ala ma lazimu ya aikata abin da ya lizince shi na mai da ita da sake shafa wata da sai ya mari wata sallah bakin da ya yi ta ɓaci ka bi hukumin jabirati abin da an hukunci irin na wannan aidin isabatul fisadi Shi shine takardar kyarkyarki lagular da kyarkyarki abinda ake yi da goshi haka a fasa haka jini ya fito da an gama sai a samu gam irin wannan na asibiti sai a liƙe wurin to ita ma ba sai ka ɓanta ne ba in ka zo wanka ko alwala sai ka shafa a kai wakil ɗazu su ko ya kafin tijaru wanda yake jin tsoron fukugar jini in ya cire wakil kasu sudu sannan da takardar nan ta kai a wajen tsarin jini in kai na ciwo akwai wata jijiya nan wadda akan tara kamar da akan tare wannan sai a hudu ta da tsinke sai jini ya ta hita to akwai tayin din da za a bashi ne ya gama ita sai a sa abu a liki to wannan shi ma ba sai ka cire ba in ka zo alwala sai ka shafa wurin eh. wakin wata zuhuri da wa'an sannan da tumatar da eh, aka yi ma da magani kamar ɗan kakkarai da yake kama mutum sai a sa ɗan ɗamrin nan ko abin nan matsalmama ɗata wadda ake sawa a san yana sabon kasa samu ɗata ka sa ciki ka tsamri to bai tasiri insha Allah to wannan eh, a nan da kawa akai maka da don ka zuwa alwala ba sai ka wanke ba sai ka sha wurin kawai ki sha watan ko ko filasta kai kamar mutum na da irin ciwon saudari haka ko ciwon amosani ka za ka bashi magani irin wanda aka lallabawa ya kwana biyu ko uku sannan a wanki ka sai ka lallaba shi ga kanka kamar filasta irin na asibiti da shi ma an ka zo wanka ko ko alwala sai ka sha wa haka kawai ba sai ka wanke ba duk hukuncin su guda da waɗancan eh. to zai ne wa ma ta'azzara mulaqatuhu da galle abinda gama shi da wanki ya buwaya aw matsin ko shafa aw taimumin ko taimama sakata farko farilla ta farilla wannan wurin ta faɗi sai a bashi haka nan da lagazin wala matsin wala taimumin sai da sara masu waku faslin masul hufi shafan hufi ja'izu halal ne safaran aw hadaran halin tahiya ko halin zaman gida da sharɗin imkani mutaba'atil mashi bihi da sharaɗin yiwuwar mutaba'atul mashi bibiyar tahiya bihi da shi da sharadi idan ka tashi shi za ka yi tahiya lahiya lumi babu wani tangarda kamar ma ba ka saye da komi yawa sharadi kenan wa satarihi mahallal fardu kuma ya zan ya lullube wurin da ake wankewa ga farilla alwanna ya zan ya lullube a idon sawu wa bada ba da kamalin taharati bil kuma ya za an ɗamra shi bayan kammalallen tsarki na ruwa wato bayan kayi wankan janaba ka gama ko bayan kayi yi alwala ka gama sannan ka ɗamra hufin to in wannan alwala ta walwale in za ka yi wata in ka koro da wanki na komi ka gama in ka zo ka kawaru maimakon ka wanke sai ka za hannunka ga ruwa ka shayi saman shi da kasan shi kenan ya tsaya matsayin wanki min gaira taqayyidin bi mudda ba kuma tare da ƙayyadewa da wani zamani ba yadda aka ce salasatu ayyamin yawmu wa laila lil muqimi wa salasatu ayyamin lil musafir hadisin can da yace a amsahu alal kuffaini zan yi shafan kufi kala na'am annabi yace in kala yi ini guda kala na'am kala mai wa yaumain hakka na biyu kala na'am kala wa salasatu ayyamin kala na'am wa ma shi'ita sai ce eh kai sai abin da ka so don haka babu kaidi da za a ci a kwana kaza an gane ku alal mashhuri saboda akwai waccan magana ta biyu an keɓe kwana uku ga matafi kwana da yini ga wanda a wuni to kuma ga wannan to amma mashhuri wannan wa ma shi ita da eh bikadin mashhuri shine wancan mai kwana uku ga matafi walakin yustahabbu kullu jum'atin nad'u sai dai an so na tsuhuci ya shi kulla juma'atin ko wace juma'a lil gusuli saboda wankan juma'a wa idkhalu ihdar kabla qabla gamil na ok wato saka kafa ɗaya, cikin takalmi gabanin ka wanke daya ya hana shafan kofi idan kana cikin alwala da ka kawo ka wanke kafa dama sai ka dauko takalmin dama ka tura sannan ka cire na hagu ka wanke kafa hagu sannan ka sa to wannan alwala ba a shafa da ita an gane ko ba a shafa da ita hatta yanzu hatta a sai ya cire wannan wadda ya sama wayal basa ha ya daura ta ba da gablil ukura bayan ya wanke ɗaya sai ka cire ta daman sai ka wanke kawa hagu ka gama alwala kenan sannan ka dauki na dama ka sa ka dauki na ka sa to wannan ya alwala ta kwance in ka yi wata to in ka kawo nan sai ka shafa kawai shine matsayin abin nan wal kharqul yasir yaguwa wato tsaguwa yak kaɗan layan na ubai hana shafa kofi bi khilafil kafiri amma saɓanin tsaguwa mai yawa menene mai yawa wahiya ma yazharu minha ne, shi ne wanda mahi yawan dudduge wato mahi yawan kawa take bayyana waje saboda wannan tsaguwar wala bai halatta a yi shafa ala kofi a kan wani kofi. wa bi mafsil mijalladi mujalladi wal a a'la qawlani to a cikin shafan safa wadda take ta jaurayi shine ta rama wanda yake an yi mata maki da fata daga baya shine mujallar bayan ta ansa can ciki abin nan rama amma waje fata ana shafarsa ko ba a shafa kaulani wal khufil a'la sannan mutum ya daura hufi ya sake rafka wani akan kofi sama da kofi wato ya gama biyu ko wace kafa ya samu ta kofi biyu to in an shahi ta sama ya isa ba sai an shahi mai bin kafa ba ko kuwa sai an cire mai na sama an shahi mai bin kafa sannan a mai da wannan a daura kaulani tuka biyu an gane ku fa inna za'ahu idan ya cire hufi ba da masi bayan ya shahi hufi wato ya shahi abin nan shi na sama din ka yi shafan na sama sai ka cire shi ba dara sai mutum ya yi gauga ila da asfali zuwa shafan na kasa. fa za hu, idan ya cire na kasan shi ma da sai ya gaugawa ila gasul rijlaihi zuwa ya wanke kawahuwansa bayan akharaja idan ya hitar da idihu ma ɗayan kawahun aw kadami ha ko ya cire man yawan diddigen ta ila saqil kufi zuwa ga bakin kufi na hu ma sai ya cire su gaba ɗaya wa gasala ya wanke kawai ya wanke kawahun wal afdalu abin da yahi masu a alal qadami wa asfalihi a shayi saman kafa da ƙasan kafa shi ya fi bai ne kutasara idan ya takaita alamasi a ala a alahu akan shagon saman sa bai shayi ƙasa ba a jaza'ahu ya isa mai da khilafi aksi amma sabani inda ya shayi ƙasa bai shayi sama ba don hadisin lauka da dini bin ra'ayi inda addini da ra'ayi ake ne lakana asfalul khufi aula bil makimin alahu eh, inda da ra'ayi ake addini to da karkashin kufi shi ya dacewa da shawa bisa ga sama wa kan ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam masaha alahu yace ga annabi ya shahi saman sa ma'ana bai shahi kasan ba eh faslun ko a'a an ce masa aka a gane eh? kuma kun san wannan shi a farkon karanta shi a masallaci gare mu ko da yake mun yi ta birgima ciki ne a gida amma nan an shi ganewa a hankali sai ma a hankali ba ka san kurfi ba har wurin sawa guda ne ka san saka daga kan ya tsuwa ke wara sa ko daga wajen don za a hitar ina ka hita ina ina a dudduge yawa wato in ya kawo bakin hudu in dudduge ya hito zo bakin hudu to shaha ta lalace sai ya cire a wanke sama hmm. na a'a walmasu da wanke lahiyayye ya shahi mara lahiya da ya sa wato mai yawa duk bai da lahiya sai ɗan kaɗan ya rage to a ce ya wanke ɗan lahiyayyen ɗan kaɗan ɗin ya shahi wancan duka mara lahiya amma bi khilafin jurhil yasiri da dan kadan dan kadan sai ya wanke lahiyayya ya shahi kadan nan to muna neman taimako game da ayyukan da ake yi na asibiti jiya alhamdulillah wani ya bada ɗari hudu sadaka game da ci gaban aikin asibiti don kudin da muka tara kamar da muka sanar da ku cewa akwai jaririyar nan da ake ɗauke da nauyinta to wannan kuda an sarrafar da shi wajen wannan aikin ita wannan yarinya lafin ta baya fashe jiya ɗin da cewa ba amfani ba a cikin waɗannan kuɗa eh. lafin don an ce likita ce a rika ba ta abinci ne domin kar a ta eh haka ne tsarai dama akwai filafin wajen ɗari biyu ko yake da wani abu filafin mai kyau irin mai dan barin a eh? kawo sadaka saboda Allah ذاك ملزما في الحال تظنه يكون للجنابة ومرأة للخير